Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mu yanar gizo a VOA Hausa da hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. a yau 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan matakan da ya kamata mace ta ɗauka kafin ta samu juna biyu tare da kuma kashe-kashen makwanakin juna biyu wato na farko na tsakiya da na ƙarshe. shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da kwararrun likitoci akan waɗannan batutuwa. Sannan za mu ziyarci mu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare wakiliyar sashen Hausa Habu Umar. tattauna da kwararren likita Dr. Lawan Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizamiya da ke birnin tarayya Abuja inda ya karin bayani akan matakan da ya kamata mace ta ɗauka kafin ta samu juna biyu. To likita shin akwai wani ma shirye-shirye na musamman da ya kamata iyaye su yi kafin samun ciki ko kuma juna biyu? To shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun juna biyu kamar shirye-shiryen da mai gona ne zai yi kafin damina ta faɗi. Manoma sun san abin da nake nufi kafin damina ta faɗi mutum zai je ya gyara gonar shi ya share kaya ya cire duk tushiyar da ba a bukata a zagaye gona ya kasance ba a bar inda dabbobi za su shigo su yi banna ba. Idan an samu gata fatan wani lokaci hakan yi kaftu a gyare a labalin kasar kafin ruwan farko ya sauka a wanda yi wannan zaka ga insha Allah tare da addu'a idan aka samu damina mai kyau a yabanya shi za ta fi kyau idan aka kwatanta ta da wanda bai dauke waɗannan matakai ba na gyara gonar shi to haka kuma ga samun juna biyu ya kamata ne duk lokacin da aka yi tunanin cewar za a iya samun juna biyu to akwai matakan da ya kamata a ɗauka wannan matakai sun hada da inda hali a samu likita a duba lafiyar ita wadda ake fatan za ta zama mahaifiya kwanan nan ko kuma dacin ta taba zama ma mahaifiyar ba wai haihuwar fari ba ne akan duba tarihin lafiyar ta ko tana da wasu cututtuka wanda za su iya zama matsala ga samun juna biyu ko za su iya sama ya kasance samun juna biyun zai zo da wahala ko kuma za su iya shafar jariri idan an samu juna biyu za a iya ba da shawara akan irin abincin da ya kamata ta ci saboda akwai abinci wanda yake mai gina jiki kwatankwacin yadda mai gona zai kai taki kafin ruwa ya sauka to haka abinci mai gina jiki yake da amfani akwai yanayin wasu abubuwan kuma da za a iya ba da shawara a rage ci misali ko a rage sha a wasu al'adu za ka ga misali mata suna shan taba suna shan giya ko kuma suna cin goro ko kuma wani abu da yake da sinadarai da dama abin da ya shafi irin su kafin da sauransu waɗannan sinadarai an tabbatar da cewar suna iya sa samun juna biyun ya zo da wahala ko kuma idan an samu juna biyun suna iya ƙara hatsarin bari ko kuma ya kasance shi jaririn nan ba shi da cikakkiyar lafiya to idan aka je asibiti za a iya wa mutum bayani kan irin waɗannan abubuwa yana cewar ya da buƙatar a rabu da shi kamar abin da ya shafi nauyi akan samu matan da misali jikinsu nauyinsu ya gaza za a iya ba su shawarar shawarar su ci abinci da irin tsarin yadda za su ci abinci yadda za su dan kara dan nauyin da ake bukata kafin samun juna biyu akwai wanda kuma su kuma nauyin ne ya musu yawa wanda idan nauyin ya musu yawa yana da matsaloli da dama yana iya kawo a samu matsala ma na jinkiri wurin samun juna biyun ko kuma an samu juna biyun a samu matsala wanda za ta iya shafar uwar ko kuma ta shafi jariran ko kuma ta shafi duka biyu kafin samun juna biyun nan ana iya ba su shawara shawara akan abin da ya kamata na yadda za ta rage nauyi da kuma irin cikan da ya kamata ta rage akwai wanda suna da al'adu na shaye-shayen magunguna abin da a turanci wasu ke kira supplement to supplement nan a cikinsu akwai waɗanda suna da sinadaran da za su iya cutar da jariri a misali kamar irin su sinadaran vitamin a da d da e da k idan suka yawa za su iya cutar da jaririn nan a lokacin da aka samu juna biyu sannan akwai Ko waɗanda kuma ana buƙatar su saboda rashin su yana iya cutar da shi jaririn kamar misali sinadarin da ake cewa folic acid kamar shi folic acid nan wasu ƙasashe sun sa shi a cikin fulawa ta yin biredi a yadda mafi yawancin al'ummar su dai za su iya samun isasshe ko maza ko mata kafin lokacin da za ta samu juna biyun nan kenan jikinta dama yana da isasshe a inda babu irin waɗannan matakai kamar irin ƙasashenmu to da buƙatar a asibiti za a ba ta shawara irin ganyayen da za ta ci da abubuwan da za ta ci wanda zai bunƙasa shi wannan sinadari na folic acid a jikinta wanda zai taimaka wurin kare jariri daga samun matsala musamman matsalar da ta shafi laka ah, saboda haka akwai abubuwa da dama da ake dubawa musamman ma da kace ya kamata ma ita mace a duba lafiyarta kowane irin cuta ne idan an ga tana da shi za a bata shawaran kada ta ɗauki ciki a lokacin ko kuma a bata shawarwarin da ya kamata kamata da kuma hanyoyin da ya kamata ta bi kafin ta samu ciki. To akwai cututtuka da dama misali a waɗanda ƙwayoyin cuta ke haddasawa akwai cutar da ake cewa rubella to kaga kamar ita rubella din nan mutum zai same ta ba tare da ma ya san ya same ta ba ko kuma ya ɗan ji ɗan masassara ta wuni daya da yan kuraje da basu ta da hankali ba to amma idan uwa tana da wannan idan ta samu juna biyu ana jin tsoron cewar zai iya kawo matsala sosai ko dai ta barin jaririn ko kuma ta haife shi da matsaloli da dama kamar wadda take da hawan jini na tsawon lokaci da buƙatar a taimaka a kwantar da jinin nan ya zama ya kai yadda ake bukata kafin ta samu juna biyu saboda shi juna biyun nan yana iya lalata harkar tabbatar da shi jinin ya zama yadda ake so ko kuma idan ya tsanani yana iya shafa shi kan shi jariri kamar wadda take da ciwon suga da buƙatar a tabbatar cewar sugan nan an samu daidaito na ɗan tsawon lokaci lokaci kafin ta samu juna biyu saboda idan ya kasance sigan nan an samu matsala to yana iya shafar jaririn banda ita kan akan kanta da zai iya mata illa akwai cututtuka da dama misali irin na makoko abinda ake cewa thyroid kenan idan yana da wasu cututtuka da za a iya sa uwar akan magani to idan ya kasance akwai wannan matsala na ɗaya yana iya hana ta ta samu juna biyu ko kuma ta samu juna biyun amma ya shafi shi jaririn saboda haka cututtukan suna suna da dama a akwai waɗanda ana iya gado a wanda muka fi sani wanda ya kamata a ba iyaye shawarwari a kai misali cutar sikila za a iya faɗa musu za a iya yi musu abin da ake cewa kansilin wato shawarwari akan matakan da za su iya ɗauka saboda yiwuwar samun ɗame wannan cuta saboda ka akwai cututtuka da dama da za a iya ɗaukar matakai a kansu kafin samun juna biyu. to likita ka yi bayanin cewa akwai wani sinadarin na folic acid wanda ana bukata wadda ake hasashen za ta zama uwa ta kasance tana da shi a jiki ta yi ba da misali da wasu kasashen masu kan sa shi a fulawa na yin biredi don da ya kasance kowa yana da samun wannan sinadarin to likita shin shi wannan sinadarin baya yin yawa ne a jiki a sinadari ne da yake ba zai yawa ba idan dai ta yadda yanayin ake cin abinci kuma idan ya yawa jiki yana fitar da shi ta fitsari sai kasance kenan ba zai taru ya taru wanda zai yawa da zai illa ba. To likita ko menene ma yasa ake wannan shiri? To abin da yasa ake eh, wannan shiri saboda na ɗaya a samu sauki wurin samun juna biyu, na biyu a samu lafiyar uwa da kuma ta jaririn da ake fatan za a samu. Menene mahimmancin yin shirin ga yaro da ita kuma uwa? Mahimmancin shirin nan kamar mahimmancin kwatancin da na yi na mai gona ne wanda ya shirya yana fatan zai samu yabanya mai kyau kuma cikin sauki insha Allah. To likita kamar wasu irin matsaloli ne ma ka iya tasowa ko kuma za a iya fuskanta musamman ma idan ba a yi wannan shirye-shirye da tsare-tsare ba kafin a samu juna biyu. Matsalolin nan akasin rashin shirin ne misali akwai kamar yadda ne magana abin da ya shafi nauyi da wasu sinadarai a cikin abinci misali kamar misali wanda yake shan kofi da soda da sigari da wane ne akwai hatsarin zai iya samun yaro da yake da matsala idan aka samu yaro ɗaya da matsalan nan sai ga ya canza rayuwar gaba ɗaya a shi wannan iyali saboda matsaloli ne da dama kamar misali rashin wancan sinadari na folic acid da muka yi magana wanda yake iya taimakawa wurin kare samun matsala talaka idan aka samu matsalar nan talaka sai ka ga abu ne da zai iya tabarbara rayuwar yaran nan banda irin wahalar halin da za su yi na asibiti a je a yi aiki a ce za a toshe nan kafa ba ta aiki ba sa iya rike kashi ba sa iya rike fitsari matsaloli ne da dama wanda an tabbatar da wannan yana iya yin rigakafi kaga kenan aka kauce masa insha Allah za a samu maslaha a dai kan wannan sinadari na folic acid shin idan uwa ta kasance tana da shi tun kafin ta haifi yaro shin shi ma yaron idan ya fito sai an ci gaba da bashi ko kuma wanda ya samu yana cikin ciki ya wadatar to za ki ga idan bayan an samu juna biyun ma za mu yi wannan maganar nan gaba a wurin awon ciki ana sa uwa akan shi wannan magani na wannan sinadari na na folic acid yana taimakawa jariri wurin girma a wannan lokacin baya kare jariri saboda an riga an gama yin digaban jiki to amma yana taimakawa saboda a lokacin ake eh, yin kwayoyin halitta da suke kara girma saboda haka lokacin da take sha jariri zai samu wannan folic acid sannan bayan ta haihu ana iya ci gaba saboda wala Allah tana buƙatar jinin ta ya dan yi sama to za a bata wasu magunguna na ƙarin jini kuma za a bata shawarar ta ci gaba da shi wannan sinadari Ah, saboda ka sinadari ne da ake amfani da shi ko da bayan haihuwar. Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Daji ya kwaɗai ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. Zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Hawa Umar ta sake dawowa da tattaunawa da ƙwararriyar likita wato Dr. Sirayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu a asibitin tarayya da ke Abuja, inda ta yi mana ƙarin bayani akan kashe-kashen makonnin juna biyu wato na farko na tsakiya da na ƙarshe. Wayaya yaya aka kakkasa waɗannan lokuta wato makonnin farko tsakiya da kuma ƙarshe ko kuma watannin farko tsakiya da na ƙarshe na samun ciki. Makonnin ciki an kasa su kashi uku wato trimesters na farko shine sati goma sha biyu na farko su ne first trimester wato makon farko kenan na tsakiya wato second trimester daga sati goma sha uku zuwa ashirin da takwas ana ce mishi second trimester sannan daga sati 29 zuwa sama har haihuwa kenan ana ce mishi third trimester. Wato a sati aka rarraba kenan ba a watanni ba. Eh a sati ne aka rarraba. To likita kamar wasu irin matsaloli ma ake iya cin karo da su a makonnin farko na ciki. A makonnin farko na ciki matsalolin kamar yadda muka yi bayani a wani mako da ya wuce shine bayan ta ga al'ada ba za ta fara ji eh, ciwon mara ta kasa sannan za ta ji amai sannan za ta ta dinga ji kamar za ta yi amai ko da bata yi ba ko kuma za ta dinga ma jin za ta dinga yin aman ma ko kuma ta samu kasala um, mamanta su dinga yi mata ciwo ko kuma haƙwaranta su dinga rawa su dinga ciwo ko kuma in ta yi brush kaɗan haƙo dasashinta su dinga jini da sauransu. Kamar a makonnin tsakiyar nan kuma da makonnin ƙarshe su kuma wasu irin matsaloli ake iya cin karo da su. Matsalolin makonnin tsakiyar da na ƙarshe dai sun so su haɗu dai za mu yi bayanin su su a tare kenan amma kan tsakiya yawanci matsalan da ake samu game da jaririn shine in aka je scanning za a iya samun matsalan da muke ce mishi a turance congenital anomaly wato in aka duba za a iya samun ina irin jarirai wanda ko kansu yayi girma ya ɗau ruwa yayi girma wato hydrocephalus ko kuma wa'inda kwata-kwata ba masu da kai din wato anan kefali ko kuma microcephaly wato kai karami kamar wanda ake maganar shi na zika virus da yake jawowa wa dinnan sannan akwai wasunsu kuma wanda hanjinsu na fitowa ne baya cikin cikinsu wani dan kyalle ne misali za a ce ya dan tare hanjin nan nasu ya fito muna ce mishi omphalocele wasu za a iya samu su da kaman tsiro a ko bayan wuyansu ko kuma bayan kashinsu da ta baya za a samu wani tsiro ko kuma in juna biyu ne za a iya samu wa'anda kansu a haɗe ko kuma sun haɗu ta kugu idan yan biyu ne za su iya samu ko sun haɗu ta kai ko ta kugu ko ta ciki ko ta wani sashe na jiki ciki sannan kuma tsakanin mako na biyu din shi ma da na uku mata ruwanta zai iya fashewa kuma nakuda bai riga da ya fara ba wannan ana ce mishi preterm pre-labor rupture of membrane a turanci sannan za ta iya samun cervical incompetence shi wannan wato bakin mahaifan yana buɗuwa ne da kanshi ba za ta ji ciwo ba ba za ta ci komai ba bakin mahaifan da kanshi zai buɗu. har sai ruwa ma ya fashe tukuna za ta ma san wani abu na tafiya a jikinta shi zai iya sa wannan cikin ma ya zube ba tare da uh, wani ciwo ko wani abu ba sannan nan shi yaron a ciki yana iya mutuwa domin ita uwar da take dauke da cikin nan watakila ta samu ciwo irin na zafin jiki irin su malaria mai tsanani ko kuma kwayoyin cutan mara ko yoyon mara duk wa'innan dai ciwo wanda za su sa jikin mace ta yi zafi sosai din yana iya jawo yaro ya mutu a ciki preterm labor wato mata ta shiga nakuda lokacin haihuwa bai yi ba duk wa'annan su ne matsalolin makonnin biyu da na uku na ciki to likita me ke kawo waɗannan matsaloli. Misali na bakin mahaifa da ke buduwa da kan shi din. Yawanci irin matan da a da an yi musu aiki na zubar da ciki ana ce mishi abortion wanda suke zuwa a sa musu a yi amfani da na'urori a asibiti a zubar da ciki misali bakin mahaifansu yana iya rasa wannan karfin da zai rufu din sai da kan shi ya ringa buduwa. Na biyu shine wasu wayanda suke tsayuwa da yawa tsawon lokaci suna da ciki ko kuma daukan abubuwa masu nauyi sosai akai akai suna da ciki ko kuma wayanda irin irin da suke shan taba ko kuma amfani da magungunan sa maye ko kuma irin da suke dauke da cikin yan biyu ko yan uku ko fiye da haka ko kuma irin wayanda suke da ciwon siga don shi yana jawo ruwa ya taru a cikin mahaifa sosai sai sa mahaifa ya girma bakin mahaifa kuma sai ya budu da kanshi akwai matsalolin nan da yawa shi yake jawa sannan wanda yake sa yara din su fito da congenital anomaly wanda muka ce matsalolin halitta zai yiwu mace tana shaye-shaye ko ko shan taba ko shan giya kafin ta ɗauki ciki ko kuma bayan mata ta ɗauki ciki ɗin sannan zai iya yiwuwa cewa tana aiki a inda akwai sinadarai wanda in ta shaka ko suka taɓa jikinta za su iya shiga su jawo matsala ma wayannan jariran. To idan har hakan ta faru wani irin taimako ake badawa a asibiti? Taimakon da ake bada kamar wanda suke samun bakin mahaifinsu na buɗuwa ɗin ba tare da sanin su ba. Wasu su muna samun su in muka zo suka zo awu muka tura su ɗaukan hoto don a duba lafiya. lafiyan baby sai a ga cewa bakin mahaifa a buɗe yake to irin wa'annan idan idan bai riga da ya buɗu sosai ba yayi nisa muna iya ɗaukan su mu shigar da su tiyata mu ɗaura bakin mahaifa ana ce mishi cervical sacrilege a asibiti muke yin shi mu sa mu ɗaura bakin mahaifa ne da zare muke sawa mu ɗaura har sai lokacin da eh, ta kai eh, mako na uku wato bebi ya kai ya fito sai mu cire wannan zaren ta shiga nakuda ta haihu na kuma wayan suke da cututtuka irin na yoyon fitsari ko kuma malaria da sauransu daga mace ta zo ta mana complain cewa tana da ciwon mara ko kuma ta yana ciwo in tana yin shi ko kuma jikinta na zafi duk zamu yi gwaji sai mu bata magunguna ta samu lafiya sannan akwai wasu wanda za su zo da ciwon ciki domin suna da fibroid tare da cikin to ciwon shi kan shi in ba a kula da shi ba yana iya sa cikin nan ya zube za a rike mata a asibiti a sa mata ruwa a bata magungunan da za su sa ciwon nan ya tafi ta samu lafiya su kuma waɗanda suke da wannan matsalolin halitta din a Najeriya yanzu haka ba likitocin da suke iya yin musu tiyata a cikin ciki a kasashen waje ana yi likitoci suna iya macina da ciki yaro na cikin ciki a shigar da ita tiyata a bude mahaifa ta wani dan karamin tsagu a shiga cikin mahaifa a yi wa bebin nan aiki a rufe mahaifa a rufe matan ta ci gaba da cikinta har sai ta zo lokacin haihuwa kuma ta haifi yaro lahiya lawa amma nan Najeriya ba mu yin irin wa'annan sai dai aka haife su sannan za a iya yin kokarin yi musu tiyata akwai wanda za a iya yi a gyara din akwai wanda kuma ba za a iya yi ba wanda za a iya yi misali irin wanda suke samun tsiro ta bayan su ko kuma wanda hanjin su ke fitowa ta cikin su din babu wannan ba a cikin cikin su yake ba wato wata yar karaman kyalle ne misali ta rufe to za a iya maida shi a rufe wannan tiyatan ana yin su nan Najeriya to likita daga ƙarshe wace shawara zaki bawa mata musamman ma masu dauke da juna biyu? Shawara dai shine mace ta ɗauki ciki kar a yi irin na cewa a'a iyayenmu da kakanninmu ai sun yi kuma sun zauna gida kuma sun haihu a daji a gona lafiya lau a je asibiti a samu a sha magungunan da ake badawa na dun taimako ne yake wa jariran nan da ita uwar da kanta ta samu lafiya sannan wasu abubuwan da mace ma ba za ma ta san cewa na tafiya ba in ta zo asibiti likita ya gani ko ma ta yi hoto fito ya ƙara tabbatar mana to za mu san yadda za mu taimaka wa mace saboda haka awu na da babban mahimmanci sannan mace ta dinga zuwa awu kuma ta samu ta haihu a asibiti a samu lafiyan ta da na jariri ko jariranta. kuma ga wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana filin kwalamar mu. sauraro mu da sake saduwa a zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke na taba kalashi yau muna tare ne da hajiya habiba inda za ta gabatar mana da wani abin sha ko in ce kunnin wake soya ko hajiya habiba hajiya habiba barka da zuwa wannan zaure namu barka ka dai Kuna ake gabatar da shi wannan kunu na sha na waken suya to jama'a assalamu alaikum shi wannan kunun waken suya idan ana bukatan yin shi ana son uwar gida ta kasance ta samu waken suyanta idan ta samu waken suyanta za ta kai a barza mata idan aka dan barzo mata waken suyanta za ta zo sai ta wanke shi saboda sai an wanke jisan shi eh, wannan bawo-bawon idan aka wanke jisan shi ya fita za ta zo sai ta kai inji sai a markaɗo mata to za ta jika ne? eh to ai a wurin wankewan in kika lura ai already ruwan na daɗa jika shi tunda shi ba dole sai ta jika shi musamman ya jiƙa na musamman ba idan ka wanke tana gama wanke a lokacin za ta iya ɗauka ta kai nikan abinta to idan ta kai nika aka niko mata za ta zo ta tace shi idan uwar gida ta tace wannan kullun waken suyanta a abu mai kyau ta samu kwano mai kyau mai tsafta don koyaushe akan so uwar gida ta kasance cikin tsafta don tsafta ko da mutum bai sha'awan cin ka ko sha ba idan aka ce yau kana da tsafta to komi naka yana tafiya daidai to idan uwar gida ta sace wannan kullun nata sai ta zo ta ɗauke shi ta sa shi a murhu dama ta haɗa wutanta a murhu sai ta ɗauka ta ɗora wannan kullu nata idan ta ɗora shi ya ta kuso ta kuso za ta ga yana ɗan kumfa kumfa haka kumfan za ta ga ya ragu irin ya makalkale a gefen bakin tukunya to lokacin sai ta sauke shi ya sha iska idan ya sha iska sai ta ɗauki abin tatan sai ta tace wannan kullun idan ta tace wannan kullun to ainihin wannan ruwan da ta dafa tataccen shine ainihin madarar da zai mata amfani da ita da iyalinta da mai gida a wannan lokaci na watan azumin ramadan wannan ruwan da ta tace sai ta ɗauki abinta in tana da firij ta sa a ciki idan ya sanyi za ta zo lokacin da za ta yi amfani da shi kowa idan aka tsiyaya mishi daidai wanda zai yi amfani da shi sai ya sa siga daidai ɗanɗanon yadda bakin shi zai iya ɗauka. to malama barin kuma da ke baya mm. shin ba a sa kayan ƙanshi ne eh to kamar shi ɗin idan kana da ra'ayin ka sa kayan ƙanshin akan sa saboda shi kayan kanshi ai ba wani abu ne wanda yake bata um, irin yawancin kaya wanda yake in kai za a ce za ka ga ya bata abu ko ya abin nan ba mm. in tana da ra'ayi tana iya sawa amma wasu ba sa sawa a ciki yawanci masu ulcer ma ba sa sa citta a cikin shi gaskiya bayan kin ce wannan kumfan da ke tasowa daga cikin tukunya kin ce eh. shine ainihin ma abin da ake bukata a jiki a'a yawanci an fi son ka bar shi ya nuna da shi idan ya nuna da shi za ka gane zai koma bakin tukunyan gefe gefen bakin tukunyan kiga ya dan makale haka to shi kenan haka ake an fi bukatan haka akan ki yaɗe shi ki zubar da shi sai ka bar shi ya kwan ya huce kenan eh idan ka sauke ya huce shine kara kara tacewa sai ka sa abinka a cikin firij eh sai ka sake tacewa saboda wannan abin ai yana zare-zare wannan kumfan mm. shine in ya mammakale haka zaki ga ya dan yi zare-zare to in kika mai da shi dama ya sha iska kika tace wannan zare-zaren zaki gan shi a cikin abin tatan tunda dama da farko arga riga an fidda disa'ai to wannan abin shi kumfan to a lokacin zaki gan shi shi kuma to in kika sa abinki a cikin shi kenan to wasu kuma da wannan ne sukan yi amfani sai kiga an soya milk ake cewa ko madaran waken suya shi kuma akan bashi ya kwana ne don wannan madaran waken suya wanda zaki sha daban wancan kuma da yawanci mutane kamar sun fi sannin shi da soya milk shi kuma daban yadda ake yi shi shi wancan idan kika dafa hmm. za ki juye shi a cikin wani abu ki shi ne in ya kwanan yake koma kamar kin dubu ina zai kwana a kasa ko a cikin freezer a a a waje zaki ajiye shi ba a sa shi a cikin freezer ba a sa shi a na'urar sanyi a ba a sa shi a na'urar sanyi sai ya kwana gari ya waye kina buɗe shi za ki ga ya koma kaman kindurmo to idan ya koma kaman kindurmon nan shi kuma in kina son ki mai da shi wai soya milk din mm. tunda yawanci haka aka fi sani ne mm. da shi mm. to shine shi kuma yawanci za ki ga mutane sukan dan sai flavor haka su dan sa mishi dan abun kaishi eh sai a sa suga in aka sa suga aka hada shi to in aka duddura shi a container shi kawai sai a sa shi a firiji to kenan da kaurin sai ake shan shi shi haka ake shan shi ba kaman wannan da ake dafa shi a sha ainihin madaran waken suyan ba kaman tsallan nono eh kaman tsallan nono to akwai wani amfani da mace za ta samu na yin amfani da wani abu ila a jiki ila mara lafiya kaza idan yi amfani da shi akwai abin da zai karu ko dai kawai kowa da kowa zai iya sha eh to wannan abu ne wanda yake kowa zai iya sha tunda yake yana mana amfani a jikin kika lura kamar shi waken suya yawanci kamfanin nuka ai suna amfani da shi wurin yin madara da sauransu da kayan abincin yara to kin gani aiko yana da amfani ma mai muhimmanci a jikinmu da 'ya'yayenmu baki daya saboda haka uwar gida ya kamata lura da irin waɗannan sababbin abubuwa to in aka dan samu irin wa'annan aka dan sarka ba wai sai da yawa ba ko waken ki gwangwani biyu ne ko uku zaki iya yi saboda yanayin rayuwa a a sha tuwo Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.